a cewar shugaban kungiyar talamsi kimanin miliyan 21 ne aka tallafa ma matasan da su mutum 30 ne kinan abin da aka kashe miliyan 21 na farko sha hudu aka ba su nef miliyan wai samil na karshe kuma sha shida onze miliyan da samil wani na da sat samil amma shikin sat samil wannan sai aka ba su kaya na si samil aka ba su kudi samil samil su ka rubuta kayan su wanda kowa ya rubuta abin da yake so daidai kudin shi ya yi faktir kin shi da abin da yake so ya kawo mana kinan mu mu sai muka ba kuma san wanda su mun sai wajen su akwai wanda masu rubuta firgona akwai masu masu rubuta har fata ma suna rubuta akwai masu rubuta tela dai an ba su alheri kuma muna godiya ma hutu tere de la paix da agafer wanda suka no european suka wannan su suka finance ma wannan kudi duk muna so su kula da wannan kuma shikin gida nan an ka ba su nan su zamana su yi kasuwanci irin wannan taimako yana daga cikin yaƙi da safarar bakin haure da yawancin ƙungiyoyi masu zaman kansu suka yi alkawarin kawo gudunmuwarsu sanusi muhammad mamba na kungiyar horar hula a jihar agadas kiraye ga sauran kungiyoyi masu zaman kansu da su yi koyi da talamsi wannan abu da wannan kungiya mai zaman kanta talamsi ta yi kamar ya kamata ya zamanto toma sauran ƙungiyoyi wanda suke fafutukar ganin cewa yau a cikin wannan eh, sana'a da ake nema a ba wanda suke fataucin bakin haure ya kamata ya zame musu aya tun da yau mutane a gaskiya suna jira akwai manyan kungiyoyi wanda suka da samu kuɗi da dama daga masu hannu da shuni har yanzu ana nan ta taci ba ta taci ba mutane ba su san ba a yaya ake ciki kenan su ma kamata su yi wobasa ganin cewa matasan da suka ajiye takardansu domin samu tallafi ta hanyar su kamar yadda ta lamsi ta yi su ma sun kawo nan tallafin zuwa ga sauran matasa. Su kuwa matasan da suka samu tallafin godiya suka yi kamar haka. Abubakar Musa na samu mashin ta ɗimki babban mashin burjeri guda da sampul guda amma babban mashin PKS ake ce mata kuma na samu shadda na samu shadda kamar misalin rabin bandar bandar ha uku na samu turmi biyu na atamfa na samu tc bandar goma to alhamdulillah na samu permitir da zare ruwa da sauransu ke tunda daman mai ke fidda mutum bada rishi ne tunda ya samu mai za a taya da abin da za a bada waje a iya same shi cikin wanga abu ta'atta gaskiya tallahi ne babba wanga tc suka ne aka so mun na dararuwa da tela babba da karama da wani farka aiki dai sosai mun same su kuma muna godiya ga magabatanmu abubakar muhammad na samu cinkafa da sukar da fulawa da firigo da sabulu da biski dai da sauransu shago ne kawai zani budawa suna na ga shura ni na samu tallafin fatu da raruwa da su kwarno su dantal a wanga a rike ni yawa tamta mu wanga sai ya rike ni mana wanga jari ne aka ba mu babba mun gode tamar bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger